أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وديعك تبت مع الله وبنجي جنقوة دقومي ديك الدليم دهد وازو ونرانا تاجو ماء رانا شا شدا قوة شدا watan jimada ula bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in wanda ya daidai da biyu ashirin da biyu ga watan biyu miladiya isa dan maryam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha tara muna yi ma Allah godiya da ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana kuma muna musulmi yan uwa musulmi kudubar mu ta wannan rana kuduba ce wadda ba ta yi munasaba da lokacin da muke ciki ba tana mai tunatar da mu cewa biya da rayuwar mu ta yi tsawo muka samu rayuwa wata rana za mu mutu kuma idan muka mutu za mu bar baya kenan tana magana ne akan tunawa da ɗayan marigaya waɗanda suka wuce kada mu ta hidimar rayuwa ta duniya mu mance da marayu mu mayar da su baya kamar ba yi su a duniya ba Allah ka sa mu cika da imani idan muka bar bayanmu Allah ka ishe su ya Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله شرح الله صدره وأعلى في العالمين قدره وجعل الذلة والخسارة على من خالف أمره تركنا على شريعة الإسلام الخالدة الواضحة السمحة التي من تمسك بها نجا ومن فرط فيها بوى فصلوات ربي وسلامه وبركاته ونعم ونعمائه ونعائمه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقوى وتزودوا من الأعمال الصالحات ليوم الميعاد يوم الأرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية bayan haka ya ku yan uwa musulmi ku sani kuma ku tuna kuna cikin wannan rayuwa ta duniya kuna da wata dama da wani lokaci da wata fursa da Allah ya baku ku na rayuwarku a wata rana a wannan rayuwar da kuka yi aikin da kuka yi a cikin wannan rayuwar to da shi ne za ku za a yi muku hisabi kuma shi ne za ku girba ranar alkiyama kuma la shakka za a yi hisabi akan rayuwar da ka yi ta duniya a wannan wurin zama namu nan ne muka shifka sannan ranar da za mu girbi ita ce ranar alkiyama da haka ya kuli bayan Allah ina horon kaina da ku gaba ɗaya mu rike littafin Allah mu rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu yi tadabburin alqur'ani mu sanya alqur'ani ga ayyukanmu mu sanya Alƙur'ani ga tahiyanmu mu sanya alqur'ani ga dukkanin rayuwarmu ta duniya da ta lafira sai mu samu rabbanta sai mu samu ci gaba Allah mai girma da ɗaukaka yana mai faɗakar da mu game da marayu yace shin kana ganin wayanda ke ƙaryatawa ga ranar alkiyama sai ya ce su ne waɗannan da ke tunkuɗe marayu ma'ana ba su damu da marayu ba ba su kula da marayu ba ba su barin marayu masu yi kusa gare su bale su yi sassabcin rayuwarsu sannan su ne wa'yanda ba su ciyar da dukiyoyinsu ga miskinai ya ku musulmi wannan duniya fata mu cike take da musibbo da bala'o'i da jarabawa da bakan ciki duk wadatar da ka samu a duniya wata rana fatalauci ce ɗaukakar duniya wata rana kaskanci ce kana shugaba wata rana zaka zama dawo mai biya kana mabi wata rana za ka zama kai ne madaukaki kana sarki wata rana za a ce maka tsohon sarki ko kuma a ba da labarin ka ka zama margayi kana shugaba a ce maka kai ne tsohon shugaba don haka ya ku yan uwa musulmi tabbas idan ajalinmu ya zo to ba a rage mana ko da awa ɗaya sannan kuma ba a ƙara mana ko awa ɗaya ga ajalin da aka ɗiban muna da haka kowaninmu ya sani abin da aka ɗiban mai ga lawal mahfuz ana nan kira ɗaya aka yi lokacin nan ya yi mala'ika ya zo ya ɗibi rayuwarka Allah ka ɗibi rayuwarmu muna masu imani Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗa a cikin littafinsa mai girma yana cewa ku sani ba duk wanda ke ban ƙasa ɗin nan fa mai mutuwa ne Allah tabaraka wa ta'ala ma'abucin girma shine kawai wanda ke wanzuwa tunda haka ne ko ya kai mai hankali mai tunane ka lura da barin duniya za kai ka lura da barin duniya za kai ka bar 'ya'yanka su zama baya gare ka to kai kokari ka kyautata ma 'ya'yan wasu wayanda suka rayu tare da kai kamun kai ma ka bar ka yi waiwaye yan makwabta akwai marayu makarantar makwabtanku akwai marayu Islamiyya ku akwai marayu kusa ga gidanka akwai marayu akwai wasu mata na nan an basu da marayu abinda za su ci ma ya zama fitina bale abinda za su yi sutura bale abinda za su biya kuɗin makaranta kai ko Allah ya lilwanta ma kana wadaka da kai da iyalinka ka biya kuɗin makaranta ka ci abinci ka sha ka yi sutura a siyo abin kwaɗai a yi wa da du'a ga dama ga marayu kai ko ba ruwanka da su wata rana kai ne za ka zama haka ɗin ka su zama marayu irin waɗancan idan ba ka tallafi ɗiyan wasu ba ka taimaka musu sai Allah ya kyale naka su ma su ɗanɗane abin da ɗiyan waɗancan suka ji amma idan ka yi ka tallafa ka taimaka ka yi iya ƙoƙarinka Allah ba zai bar bayan ka fito zarta ba kai ku Allah zai kawo inda za su taimaka ma ko da bayan wucewarka sai ga 'ya'yanka sun samu kallon ba. kowane mu kuma yana son ya samu 'ya'yanai ne su zamo sun samu tallafawa bayan mutuwa ce shi ya sabu da dukiyar da muke ta tanadi muna ta kokarin tarawa mahi yawan mu ba dan komai yi ba sai dan mi ka mu bar 'ya'yan mu babu dukiya tarawa ka ba shi zai tara tsare musu ita ba kana iya tara dukiya bayan wucewarka a ya yamuce ta ta lalace watakila bata ishe su ba ko ta ishe su a raibe ta ta barkace ya zama ta yi amfani gare su ba amma idan ka musu tarbiyya ta gari ka taimaka ma 'ya'yan wasu komi yawan su wallahi Allah zai rike maka tarbiyyar su Allah zai kula ma da su Allah zai kare maka da su duk abin da an na rayuwa Allah shi zai jibinta al'amarin su matuƙar ka azafu ga hanya ta kwarai kai kuma ka kula da 'ya'yan wasu Allah ka bamu ikon kulawa da 'ya'yan marayu 'ya'yan margaya marayu kenan mu kuma in muka wuce Allah ka kula da namu الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi hakika kulawa da marayu yana daga cikin wajibai wayanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora ma dan adam rena marayu da walakanta su da tsoratar da su da tsawace su da maishe su ba kowa ba yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ga al'umma musulmi haka Allah ya haramta mana cin dukiyar marayu ya ku yan uwa musulmi mu yi ma ainihin ƴaƴan waɗanda aka bari hidima kamun mu ma awa namu hidima Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa a cikin littafinsa mai girma cewa marayu to kada ka walakantar da su kada ka tunkude su kada ka rena su kada ka gintse huska a lokacin da kaga sun yi kusa gare ka kar ka manta lokacin da baban shi na nan wurin baba yake zuwa ya faɗi akan kafafunsa ya rungume shi ya shafi kai ne ya shi yan biyayya ta yana dariya yanzu babu baban kai ne kila ya sani kusa ga baban kai ya sani tare da baban ya sheko koyawa inda kake ka buga mai tsawa ka harare shi ka gince mai fuska kai hattara kai ma kar awa 'ya'yanka haka nan bayan wucewarka Allah mai girma da ɗaukaka ya sake kwatsuwan mu cewa kada mu faci dukiyoyin marayu idan maraye mahaifinsa ya mutu ya bar dukiya kai kuma kana ɗan uwa ko makusanci aka ɗauki dukiya aka baka to kada ku ci dukiyoyin marayu bisa game bisa ga zalunci Allah ce hakika abinda masu cin dukiyar marayu ka ci bisa ga zalunci wuta ce mai ruruwa suka ci sai Allah ce bisa ga zalunci kenan in kana talaka aka bar ma dukiyar marayu ka yi tasarrufi da dukiyar yadda za ta karuwa ka dan ciyar da naka iyali su ma ka ciyar da su yadda za ka ci gaba da kula da dukiyar kamu a kai wani lokaci ko su girma dukiyar su ta karu ba laifi ba ne kuma ba kai bisa ga zalunci ba idan kama kana mawadaci ka ci taka ka ciyar da su tasu ka ci gaba da kula musu da tasu har su girma ka ba su abin su da hannunsu in ka yi haka ka yi daidai in ma ka ɗiba ka ɗan ƙara bisa ga tasu ko ka ci tare ba laifi ka yi ba abinda Allah ya ke nuhi dai ka dubi dukiyar marayu ka maishe su ganima ka canye ka tana dama naka 'ya'ya kamun su tsufa motocin ubannansu sun koma sun mutu gonaki an sayar gidaje an sayar filaye an sayar gidaje sun koma kwangaye babu komai banki duk ka juyar da kuɗin sun koma na 'ya'yanka ko da suka tashi ina kuɗi Ba. sai ka ce an canye an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza alhalin kai ka canye in kai haka Allah ya san abin da kai kuma ka sani kuma kai kai hattara naka wata rana baka da tabbacin za ka mutu ba kamar irin wa'annan marayun da dukiya ba kai tunanin kai kowa zai rika ma dukiya ƴaƴanka za ka yan uwa musulmi mu yi hattara da wannan irin rayuwa mu dubi irin wannan rayuwa mu tabbatar da marayu din nan da muka ganin an bar muna to mu ma wallahi wata rana za mu bar marayu tun da haka ne ko to mu kula da dukiyarsu mu kula da haƙoƙinsu mu kula da matsayinsu mu kula da duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mu da shi game da marayu a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya rika marayi a cikin musulmi ya ciyar da shi ya shayar da shi ya shigar da shi cikin farin ciki ya sanya marayi cikin murmushi ya ba shi gwagwaron abin da Allah ya hore mai Allah zai shigar da shi a cikin aljanna aljanna madaukakiya face sai in yayi aikin da ba a gafarta mu aikin da za ka yi wanda Allah bai gafartawa shine shirka shi ɗai zai hana ka shiga aljanna matuƙar ka da marayu kai musu tarbiyya ka kyautata musu ka ciyar da su abin da Allah ya ciyar da kai shirka ɗaya za kai ka mutu mushriki ya zama ka samu shiga aljanna ba amma duk lahin da kai Allah Allah zai dube ka da rahama ya tausaya ma akan abin da kawwa bayan wasu sai Allah ya saka aljanna sanadiyar haka kuma ya ishi bayan ka ashe tun da haka ne kenan kula da marayu wata hanya ce ta samun aljanna ya Allah ka ba mu aljanna aljanna ma madaukakiya ita ce firdausi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi kuma yace mutum uku eh duk wanda ya redi marayu guda uku to zai zama kamar wanda ya tsayuwar dare kare ne marayu guda uku to za ka zamo kamar wanda ya yi tsayuwar dare sallah da karatu da ruku'i da sujuda kai ta ibada har gari ya waye kamar wanda ya waye gari ya ɗauki takobi ya je ya yi ta yaƙi saboda Allah duk wanda ya kula da marayu uku zai zamo haka ranar alkiyama kuma ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ni da shi wanda ya kula da marayu a cikin aljanna za mu zamo ɗan uwa kamar haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗa haruta ne da manuni da ainihin dogon harkinsa ya ce za mu zamo kamar haka cikin aljanna zo zo zo aljanna annabi na nan kai ko kana kusa gare kenan daraja aljanna annabi kai ko taka ta taso matashi saboda ni kulawa da marayu da ke eh, kulawa da marayu ba ƙaramin al'amari ba ne zai baka aljanna zai baka a kula da naka zai baka ɗaukaka a cikin duniya zai samu arzikinka ya samu lilwa za ka samu kariya ga wuta Allah ka kare mu daga wuta ya Allah ka shiryar da mu shiryar da babata bayanta Allah ka ganar da mu abin da ba mu gane ba wannan takaitacciyar hudu ba a yi haƙuri abin da ya sawaka kenan muna roƙon Allah ya ganar da mu abin da ba mu gane ba Allah bayan mun mutu Allah ka ishi bayan mu Allah ka ishi bayan mu Allah ka ishi bayan mu ya Allah masu taimakon addini duk inda suke Allah ka taimaka musu masu taimakon addini da dukiyarsu da ƙarfinsu da iliminsu da shawararsu Allah ka taimaka musu ya Allah ya Allah shugabanninmu na Najeriya shugaban ƙasanmu da gwamnoninmu Allah ka yi musu jagora ka aza su ga hanyar da za ta amfane mu ta amfani addinin mu ta amfani mu. ya Allah shugabanninmu da addini da sarakunanmu da 'yan kasuwanmu ya Allah ka aza su ga abin da zai amfane mu ya amfani addininmu ya amfani mu ya amfani mu gaba ɗai ya amfani makomanmu ya Allah ya Allah mu 'yan Najeriya ne ya Allah 2019 Najeriya tana nan tana reto ya Allah tana dubin wanda zai kamawa ya Allah ya jagorance mu Najeriya ya Allah ga shugaban ƙasar mu nan gobe za a tsayo a yi zaɓe ya Allah ga gwamnan jihar mu nan jibi kwana goma sha biyar za a tsayo a yi zaɓe ya Allah ba mu da ƙasa sai Najeriya ba mu da kowa sai kai ya Allah ya Allah sojojin Najeriya suna ƙarƙashin shugaban ƙasar Najeriya 'yan sandan Najeriya suna ƙarƙashin shugaban ƙasar Najeriya immigration kwastan kowane ma'aikacin post yana karkashin hukumar najeriya likitocin najeriya suna karkashin hukumar gwamnatin najeriya lafiya ta najeriya tana karkashin su ilimin najeriya yana karkashin su kasuwancin najeriya yana karkashin su tarbiyyar 'yan najeriya tana karkashin su ya allah ga najeriya nan ga hannunka ya allah ka kama najeriya ka aza ga hannun wanda zai ceci 'yan najeriya ya allah ya Allah ka cece mu ƙasar mu Najeriya ya Allah ka agaje mu ƙasar mu Najeriya ya Allah ka yi muna mafita a ƙasar mu Najeriya ka agaje mu ya Allah ka cece mu ya Allah ba don halin mu ba Allah ka yahe muna kurakuran mu Allah ka gafarta muna ka agaje mu ya Allah ba mu da ƙasar duniya wadda ta kai muna Najeriya ya Allah duk inda mun ka tafi ba mu da inda muka so irin Najeriya ko ƙasar Saudiya ƙasa mai tsarki duk wanda ya zo kamun ya dawo ya mutsu ya dawo gida Najeriya ba mu da ƙasa sai ita ya Allah ya Allah duk abin da zai zama alheri Allah ga Najeriya Allah ka tabbatar mana shi ya Allah duk abin da zai zama alheri ga ilimin Najeriya Allah ka tabbatar mana shi ya Allah ya Allah makiya Najeriya na duniya na wurare daban-daban masu son Najeriya ta tarwace ta wargaje ta ruguje ta lalace ta rushe ya Allah ka ruguza su ya Allah ka mai da makirci a gare su ya Allah in masu rabon shiriwa ne Allah ka shiryar da su duk wanda ka san Najeriya da alkhairi da ci gaba da haɗin kai da zama abu guda ya Allah ka ƙarfafa ƙasashen su ka taimake su ya Allah masu zamu da tarwacewa ba mu cewa Allah ka tarwace su saboda akwai musulmi a ƙasashen su ya Allah kai muna maganin su ko su ana ya Allah ka kare muna ƙasar mu Najeriya ka kare muna ƙasar mu Najeriya ka kare muna imanin mu ka kare muna addinin mu ka kare muna mutuncin mu ka kare muna lafiyar mu ka kare muna dukiyanmu ka kare muna illinmu ya Allah duk abin da an maslahar Najeriya Allah ga su ga hannunka ya Allah za mu koma gare ka mu roke ka ya Allah ka yi muna mafita ya Allah ka yi muna mafita ya Allah ka yi muna mafita ya Allah ba muna bai muna ba mu da bai muna sai kai ya Allah Allah ka cece mu Najeriya Allah duk wanda ka san shugabanci ne zai zama alheri ga addininmu, zai zama alheri ga tattalin arzikinmu, zai zama alheri ga matasanmu. zai zama alheri ga malamanmu zai zamo alheri ga dattijanmu zai zamo alheri ga matanmu zai zamo alheri ga tarbiyyanmu zai zama alheri ga tattalin arzikinmu zai zama ci gaban ƙasarmu ta Najeriya da bunƙasa ci gaba da tsaron ƙasarmu ya Allah kowane ne ya Allah ka bashi mulkin Najeriya ya Allah ka bashi mulkin Najeriya ya Allah ka bashi mulkin Najeriya ya Allah duk wanda ka san ba alkhairi ne in ka bashi Najeriya zai mai mu baya za mu durƙushe ta'addanci zai ci gaba fasikanci zai ci gaba babu ci gaba babu rayuwa ya Allah kada ka bashi Najeriya ya Allah kada ka bashi Najeriya ya Allah ya Allah kada ka bashi Najeriya ya Allah ya Allah ga jihar nan ta Sokoto ya Allah don mai son mu yana son ka kana son kana so ne yana son ka yana kula da tarbiyyar ƴaƴanmu yana kula da aqidan mu ya Allah yana kula da malaman mu ya Allah yana kula da cigaban jahan mu ya Allah yana kula da ilimin jahan mu yana kula da dukiyar jahan mu da tsaron jahan mu da mutuncin jahan mu da illin mu da ci cigaban mu da rayuwar mu da kasuwancin mu da noman mu da kiyon mu ya Allah ka bashi shi mulkin mu ya Allah ya Allah ka ba shi mulkin mu ya Allah ya Allah ka ba shi mulkin mu ya Allah ya Allah duk wanda ka san ba alheri gare mu bane ba alheri ga addinin mu ba ba alheri ga ƴaƴan mu ba ba alheri ga dukiyarmu ba ba alheri ga tsaronmu ba ba alheri ga iliminmu ba ba alheri ga mutuncinmu ba ba alheri ga jihanmu ba ba alheri ga tattalin arzikinmu ba ba alheri ga tasbiyarmu ba ya Allah da ya hau fasikanci zai ci gaba ya Allah kada ka bahi jihar Sokoto ya Allah kada ka bahi jihar Sokoto ya Allah kada ka bahi jihar Sokoto ya Allah sanatocinmu da wakilanmu duk wanda kan leka ka ga alheri gare da kasanmu, da jihanmu da inda yake wakilci ya Allah ka bashi in babu alheri Allah ka amshi mai Allah ka zamo gata gare mu Allah ka zamo gata gare mu Allah ka shirye da mu shirye da babata, ta bayan ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa damir al yahud wal munafiqin fi kull zaman wa fi kull zaman wa fi kull makan ya ghafur ya aziz ya qahhar وأصله أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر اللهم لآبائنا وعلمائنا وأمهاتنا يا غفور يا رحيم